Alhamdulillah, wassalamu ala Muhammadin Rasulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah. Wa al'adari ne wasu abin yi wala? Baba da asalama alaikum wa rahmatun waya, wakarar ya jama'a a san Muna buɗe ma Allah su faruwa na Uwo Sa'ala wanda ya bamu halartowa a wannan a gari, a wannan masallaci, domin ainihin suna sun daina uwa jama'ar Musulmi. dangane da abin da ya shafi addininmu na musulunci. A shi addini na musulunci koyaushe al'umma suna da matuƙar buƙata na a tunatar shi su game abin da ya shafi wannan addinin nasu. a insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar da mai gabatarwa ya gabatar a kudin yake ni karamin ɗalibi ne cewa malam bello mujahid ma'ana ɗalibi bello mujahid muna tare da malamin to insha Allah subhanahu wa ta'ala ina so in dauki wata dama na wannan halartuwa da muke a wannan unguwa ko wannan gari a bakin kowa wannan matsalaci tare da gungun yan uwa jama'ar musulmi waɗanda ga alamu na alkhairi nan tare da zuwa na gangarowa da tawowa da zamnawa da niyyar saurarin faɗin Allah da kuma faɗin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam insha Allah abin da nake son in tuna maka da kuma ku dan uwana jama'ar musulmi na wannan unguwa da duk inda wanga sautin yake kai shine dangane da wani abu mai muhimmanci ga rayuwar musulmi da kuma addinin su na musulunci shi ne abin da ya shafi sha'anin makwantaka wanda makwantaka al'amari na mai girma wanda babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kiraye mu mu al'umma zuwa ga mu yi mu kyautatar da makwabtakan mu kuma makwabtakan mu ta zama mai kyawo wadda musulunci ya yi umarni da ita kamar wadda ita mafarkaka tana da wuskoki kamar guda uku cikin waɗanda za ka yi maɓartaka da zuwa zai kasance akwai fuska uku ta makwabtanka na farko daga cikin makwabta shi ne wanda yake makwabcinka na kuma danginka yana da haƙƙe guda uku a kanka na ɗaya yana da haƙƙin ita makwabtaka ɗin sannan yana da haƙƙe na zumunta bayan nan kuma abu na uku yana da haƙƙe na musulunci wanda Allah ta'ala ya yi bayani a cikin littafinsa Inna innamal mu'minuna ikhwatun Allah ya kiraye mu mu'minai cewa 'yan uwan juna ne bayan nan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani cewa al muslimu akul muslim to kaga dan uwanka wanda yake dangin ka ne yana da harkoki guda uku a kanka sannan wanda yake musulmi na kuma makwabcinka amma ba ku da dangantaka ta zumunta da shiya wannan kuma yana da haƙoƙa guda biyu a kanka haƙƙi na farko na mafarjaka, haƙƙi na biyu na addinin musulunci dan uwanka na na addini sannan kuma mafarcin na sai mafarcin da shi ba musulmi na ba shi kuma yana da haƙƙi guda a kanka wanda shi kahiri na amma kuma makwabcin na yana da haƙƙin makwabtaka kuma addinin musulunci ya kiraye mu al'ummar musulmi cewa in ka yi makwabtaka da wanda ba musulmi ba ma to ka ba shi haƙƙi ne saboda muna da kyaukyawan koyi daga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wanda waɗanda suka sanya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna Aminu to ai makiya ne ne ba mahaifinsa ne sun ya musu Aminu ba a'a saboda irin aminci da amana da abda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai su Qurayshawa na kiransa Aminu ma'ana amintacci a mai gaskiya ne kaga in kai yi maƙwabtaka da wanda ba musulmi ba to ka ba shi dukkan haƙƙin da musulunci ya yi umarni kuma sai ya zama ka bar kyaukyawan koyi wanda idan wani wanda ba musulmi ba yadda kai kaka aiwatar da wannan makwabtaka da ke gaskiya halin musulmi hali na mai kyawu kada ka bar ma musulunci wani tango ga wanda ba musulmi ba ta wannan kenan sai abu na gaba wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yayi bayani a cikin hadisai mabambanta kuma hadisai ingantattu cewa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyusin ila jari duk wanda yayi imani da Allah da rana ta ƙarshe to akwai buƙatar ya ainihin kyautata zuwa ga makwabtansa wanda idan ka tsaya ka yi bibiya dangance da wanda muka makamtaka a halin yau akwai kurakurai a cikin makwabtakan mu za ka ga makwabci da makwabci ana son a na amma ɗayan makwabci ya ce ni ban yarda da dora wadda ginar da tawa ba wanda kuma akwai maslaha na a dora gina a haɗa wasu kware kwaɗi da muka bari ba su da wani alheri miyagu na samu su kuma abubuwan ƙasa kamar ƙwari na samun mazauna. Da ba sai kaga ana ta takaddama akan abin da ya shaye ajin gina. Ko ka zo ka ga makwabci da makwabci a gona akan iyaka ana ta fitina da jidali eh, wanda bai kamata ba. Matsayinmu na musulmi a samu kikikaka da cijewa da kaiwa akan wani abu da bai kai ya kawo ba. Kan kunya guda wadda kun yarda babu wani abu da suka iya kare maka madadin ka sauƙaƙa kama ɗan uwanka kai ma Allah ya sauka maka sai ya zama baka yi haka ba ko kuma a'a tsakanin kai da makwabcinka ga shi musulmi ga ka musulmi amma saboda wani ɗan saɓani da ya waru tsakanin ka da shi sai ya zama ya baka baya ka bashi baya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wala ta gabaru kada ku ba junan ku baya wala ta bagadu kada ku ki junan ku duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira to bai cancanta ba bai kamata ba gare shi a cikin ka ba baya makwabcinka ya baka baya ko kuma a'a wani abu a jarabe ka da shi na musiba ga musulmi ga musulmi ga shi makwabcinka amma bai iya tsawowa ya mata gaje. ko wani abu da sai murna bai iya tsawowa ya sai murna ya zai a murna wanda wannan ba daidai ba ne waɗanda halaye da muke aiwatarwa suna da yawa akwai buƙatar mu gyara don mu samu alkhairi na duniya da lahira saboda 'ya'yan da Allah ya bamu ga makwabci ga makwabci ana dakon zaƙa, sai zamana an koya ma waɗannan yaran kiyayya wannan ya ga tsakanin mahaifi ne da mahaifin wanga babu zaman lahiya iya su ma sun tasu haka wanda musulunci bai kira zuwa ga irin wannan hali ba marar kyawu to harkar makwarci ta kai ta kawo har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa jibrilu bai gushe ba ya mini wasiya game da sha'anin makwarci har sai da na yi tsammanin cewa zai zo da bayanin cewa makwabci yana gadon makwabci idan makwabci ya rasu saboda yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jibril ke kawo masa ainihin wasiya dangance da abin da ya shahi makwabtaka ba ka ya ku bayin Allah mu sani harkar makwabtaka harka ta mai girma kuma tun da kishiya da kishiya makwabtan juna na bai kamata ki ɗauki kishiyarki ba matsayin makiyarki a'a ba a hana kishi don Allah ya wajabta kishi a kan mata wani abu na da Allah ya talici mata da shiya to amma dai kai ya zama babu makwabtaka mai kyawu babu mu'amala mai kyawu tsakanin kishiya da kishiya saboda makwabtan juna na da aka ya ku bayan Allah ku sani wanda na ɗan taɓa wani abu ne ɗan kaɗan harkar makwabtaka al'amari ne mai girma kuma sha Allah subhanahu wa ta'ala da waɗannan gajejjerun kalmomi da na zan dakata sha Allah a malamin mu malam Abu Huraira zai ci gaba da yi muna bayani dangane da abin da ya shayi a ita wannan tunatarwa musamman maudu'in da zai tunatar da mu yana magana ne akan yawa babban abin da malam zai karantar da mu shine tarbiyya da kuma matsalolin tarbiyya wanda kowa ya san halin da muka samu rayuwarmu a yau tarbiyya ta zama al'amari gagararre al'amari mai wahala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko akan tarbiyyantar da 'ya'yanmu akan koyarwa addinin musulunci insha Allah subhanahu wataala ga abin magana zuwa ga hannun malam ina roƙon Allah ya mishi jagoranci akan karanta daidai da bayani daidai mu kuma ubangiji Allah ya bamu iko mai aiki da abin da za a karantar da mu safar da mashkura you. <coughs>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 وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 ‘yan kowa jama'ar musulmi. Godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da zagabaiwa ne da ya haɗa mu daidai wannan lokaci a bakin harabar wannan masallaci don gabatar da faɗakarwa da tunatarwa wa junanmu game da abin da ya shafi wasu ɓangarora na addinin musulunci. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yi muna muwafaka ga faɗar daidai kuma yi muna muwafaka kiyaye abinda muka ji mu kuma yi aiki da shi ‘yan ba musulmi game da kuka ji mawuzo'in da zan ɗan na a kai ne shi ne tarbiyya da matsalolinta a wannan zamani tarbiyya da matsalolinta a wannan zamani babu shakka duk wanda yake rayuwa a wannan zamani a cikin waɗannan lokuta yana ganin abubuwa ba su bakanta rayuwa su razanar da zuciya su firgitar da hankali su sa ɗimuwa ga tunani game da makomar yara da matasa matansu da mazansu da irin yadda abubuwa suka caccanza da irin yadda abubuwa suka wurwura suka dagule da irin yadda matsaloli suka zagaye kowaye da malamai da Allah ya dora nauyin tarbiyya a bisa su. tare da wannan turmugu da gurguzun matsaloli da muke fuskanta ga tafarkin tarbiyya tsakanin iyaye da malamai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana mafita Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana tafarki mai kanki Allah subhanahu wata'ala ya daɗe da tsadatan wannan da maganin wannan matsala sai ne in mun mu sha. Babu shakka addinin musulunci. Addini ne da yake da matuƙar kwaɗai a kan tarbiyyantar da ‘ya'ya. har ma irin yadda musulunci yake da kwaɗayin tarbiyyar da yaya kwaɗayi ne da ya kai matukar da ba wani ƙari a kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa daga cikin bayansa, ya keɓance daga cikin halittunsa wasu zaɓaɓɓu da ya yadda da su ya so su ya fifita su a kan sauran bayansa sauran bayansa ya so ya sanya su su ne tsakanin tsakanin bayansa da shi wajen sanin gaskiya wajen sanin shirya wajen sanin ubangijinsu da kuma addini wanda yake zo a yi mishi a bisa ga kawo wa'annan bayan Allah subhanahu ala, a bisa ga hasken karantar wasu da yadda su haɓura da rayuwarsu muke rikon madubi ko abin kwaikwayo ga duk wata matsalar ta karo mu a rayuwa addini ko duniya babu shakka a duniya ba wani addini na gaskiya ba musulunci ba kamar yadda dukkanin mai hankali da bai canza ya zuwa dabba ba wanda kuma ya leƙa ɗaiɗaikun jerin gwanon karantarwa musulunci game da iyalai da tarbiyyarsu da kulawa da su ya san cewa ba wani addinin musulunci da yake da tsari mai gamsarwa tsari da ba na ƙasa a ciki ne tsari kammalalle tsari da ya tattara dukkanin mutuntaka tsari da ya tattara dukkanin bayar da haƙƙi da kwatantawa kamar irin addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala game da abin da shari ba wani addini in ba musulunci ba wanda ya kai ga irin wannan kulawa Mana babu wani addini bayan musulunci wanda har da irin wannan cikakken kulawa game da tarbiyya da iyali. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari irin yadda annabawansa da manzanninsa suka ba da cikakken kulawa ga ‘ya'yansu da zuriyarsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a cikin kisar annabi Nuhu irin yadda Nuhu alaihi salam annabi Allah manzon Allah ya ba da kulawa game da abin da ya shahi zuriyarsa a inda Allah subhanahu ta ya ba labarin ya umarci annabi Nuhu ya sassaka jirgi saboda ruwan da za su mamaye duniya domin duk wanda bai shiga cikin wannan jirgi ba ba zai tsira ba ba zai kubuta ba daga wannan azaba tarwa da Allah ya tuwa a duniya to sai aka yi rashin sa'a da ɗan annabi Nuhu alaihi salam yana cikin wani suka fi jiri ma Allah da manzon Allah annabi Nuhu amma saboda tarihin musulunci da karantawa alkur'ani ta nuna mana irin yadda ya kamata iyaye su rinka waiwaye 'ya'yansu su ka kulawa da su su zonka himmantuwa da makomasu nan gaba Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labarin cewa annabi Nuhu ya kira ɗansa ya zo ya shiga wannan shiganya ya bunayyar kad ma'ana wala ta kulli ma'al kafirin annabi Nuhu alaihi salam ya ce ya kai ɗana ka zo ka hau wannan jirganya ta tsira ka hauta ni da mu saboda ka kubuta ka fira daga wannan azaba ka kasance a cikin kafin. wannan yana nuna mana kulawa ta musamman ga abin da shahi zuriya da waiwaye ga halin da ‘ya'ya suke ciki da gwagwarmayar ɗora su kan hanya da ta dace da jawo su kan abin da shi ne gaskiya kuma shi ne zai kai ga tsira ga rayuwarsu haka Allah da Allah ya mu labarin Annabi Ibrahim alaihi salam game da zuriya ne irin cikakkar kulawa da ya nuna game da ‘ya'yansa da zuriyar sama gaba dai, inda Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labarin annabi Ibrahim ya yi addu'a gaba ɗaya ga zuriya ne ci rabbana waje Allah musulmai ne lak wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak ya ubangiji Allah ka sanya mu masu miƙa waya zuwa gare ka ya ani shi da annabi Isma'il da kuma zurriyar mu ka sanya ta al'umma musulma kaga wanda ya tuna cikakkar kulawa da makoma da halayyar zuriya a wani wurin annabi ibrahim yake cewa rabbi ja'alni muqimas sala wa min zurriyyati ya ubangiji Allah ka sanya na mai tsaye da sallah kuma ya ubangiji Allah ka sanya zuriya ta su zama masu tsaye da sallah a wani wurin Allah ba mu labarin annabi ibrahim ya ce wa jidduni wa baniya an na'budu al-asnam ya ubangiji Allah ka nisantar da ni ni da ƴaƴana kan mu goda mu gumaka ya ubangiji Allah kare mu daga shirka waɗannan addu'o'i daga shugaban masu tauhidi annabi Ibrahim alaihissalam ya nuna cikakkar kulawa da himmantuwa da rashin koowa da halayyar koma iyalai da zuriya. Allah ya ba mu labarin annabi Ismail ɗan annabi Ibrahim game da iyalinsa. Inda Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan annabi Ismail yake wa kana ya amuru ahlahu bisa wazzaka wa kana inda rabbihi mardiya. Annabi Ismail ya kasance yana horon iyalinsa da sallah da zakka kuma ya kasance mutum ne dade a wurin Allah. Allah ya dace. kasantuwar annabi Isma'il yana horon iyalinsa da sallah da zakka wannan bayani ne sarai akan matuƙar kulawa da halayya da makoma ta zuriya. Allah ya ba mu labarin annabi Yaƙub ɗan annabi Ishaq shi ma kamar haka إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ko kuna nan lokacin da mafarin mutuwa da alamomin da sabubban da suka halarta annabi yaqub in qalibani yace ma yaya ne a mafi kusan lokacin da zai bar duniya ya koma zuwa barzahu ya ce ma ‘ya'ya ne mata abu nuna min abi, ka diba irin wannan halayya ta fitar rayuwa ta lokacin mutuwa amma bai manta da makomar iyali ne ba ya ba da cikakken kulawa da halayya da makomar zuriya ne, musamman ga bangaren aqida mata abu nuna min ba'abi qalu la abu ila. me za ku bauta ma kaga ba tare ‘ya'ya ne bane da dokare ce ya to wurare ka ya za ku raba su hacin da a cikin rihaya za a yi da su mata abudu na min ba abin da ya sha mai kai makomar iyali ne mafuskantar zuriya ce game da aƙidar a daidai mafi wayan lokaci lokacin rabuwar rai da wannan yana kula muna ko yana bayyana mana cikakken kulawa ta annabawan Allah da manzanninsa da iyalansu da zuriyarsu da tarbiyyarsu annabi zakariya Allah ya ba mu labarin sa game da zuriya sai shi ma annabi zakariya Allah ya ba mu labari ya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya ubangiji Allah ka bani daga gare ka zurriya alkakakka tayyiba ma hiya zurriyatun tayyiba zuriya ba me aka ce ma zuriya tayyiba sune zuriya waɗanda za su bayar da haƙƙin ubangijin sannan kuma su ba da haƙƙoƙan da a tsakaninsu da mutane kama daga haƙƙin manzon Allah haƙƙin uwaye haƙƙin yan uwan zumunta da sauransu da sauransu har zuwa ga makwabta saboda aka yi bayani ɗazu-ɗazu to su ne a zuriyatun tsayiba a zuriyatun tsayiba hiya allati tu'addi haqq Allah wa haqq al-ibad iyalai zurriya da za su ba da cikakken kulawa ga haƙƙin Allah la shirku da bihi shay'an da kuma za su yi ƙoƙarin sanin haƙƙin don mai haƙƙi su ba shi haƙƙi ba zuriya masu cin mutuncin wasu ba masu taushe hakkin wasu ko masu cutar da wasu da magana ko a aikace da abin da shaƙi da wasu makamai ko makamancin haka ba zuriya masu shaye-shayen kayan maye ba ba zuriya masu taruwa ba suna kiɗi ana waƙa ana rawa da 'yan mata ana arzika kan tsaye ba zurriya wadda san Allah ta san manzon Allah ta san haƙoƙan Allah da na manzuri da haƙoƙan sauran bayi ta zama mai kamun kai mai nisantar dukkanin wani a asha wannan addu'a da gajarcinta da takaituwarta tana nuna muna himmantuwar annabi zakariya da kulawa da halayya da makomar zuriyarsa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma babban bawansa manzonsa Muhammadu dan Abdullah wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce mishi ka umurci ka da sallah kuma kai ka jimri akan sallah la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa kori iyalin kada sallah kuma kai ka jimli akan sallar nan ba mu tambaye ka arziki ba mu tambaye ka arzikin ko kan gaba bale na 'ya'yanka. Allah shi ke azurta ka kuma ƙarshe na gari yana ga masu yin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da dai baka taɓa ganin wanda ya kama hanyar rashin tsoron Allah ba ya kore ƙarshen ƙwarai duk wanda bai bi hanyar tsoron Allah ba duk wanda bai raga ma Allah ba to lalle ba zai karshen kwarai ba in kana son ƙarshen kwarai tun daga yaranta tun daga samartaka ka raga ma Allah subhanahu wata'ala ka ji kunyar bayansa ka ja da baya daga saba ka yi yunkurin yi mishi da'a, to wanda shi zai haifar maka karshen kwarai ya kai dan uwa Allah bayan shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan Allah ya nuna mana sa ne ya bada cikakkar kulawa ga sha'anin iyali da zuriya haka Allah ya masa wahayi game da sha'anin al'umma dai don su ma su ba da cikakkar kulawa ga makoma zuriyyarsu da halayyar iyalin da Allah ce ya ayu allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku masu imani ya ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku kare kanku kuma ku kare iyalinku daga wuta azabar Allah subhanahu ta'ala ta wace hanya na farko ta sanin haƙƙin Allah akan bawansa menene haƙƙin Allah akan ka na tauhidi da kadi tashi da bauta babu shirka anya ka san tauhidin rububiyya ka san tauhidin uluhiyya ka san da asma'i wa sifat ta yadda ba za ka ɗauki haƙƙin Allah ba ka ba wani Allah ko mi daraja ce ko mi girma ne ko shi manzo ne ko annabi ne ko wani bawan Allah na salihi bale bale wannan matakin warko na kada kai daga wata ke sallama ma Allah dukkan abin da a haƙƙi ne ka san bambancin Allah ubangiji da sauran duk abin da ba shi ba kamo daga mafifitan bayan Allah manzannin Allah annabawan Allah da mala'ikun Allah kaka haɗa su da ubangiji balle wani can na ƙasan ƙasa to wannan shine babban mataki na kare kai daga wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin matar Imrana matar Imrana a cikin surat Ali Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara ya ubangiji Allah ina ɗaukar alwashi gare ka game da abin da ke cikin ciki na na yi alwashin na sanya shi yantacce don ya zama mai hidimar masallaci matar imrana tana da ciki imrana yaro sauraka ta bayyana ma Allah ta yi alkawali ta ɗo alwashi idan ta haihi ɗa to za ta bar shi kawai don hidimar masallaci Allah da so ne da iko ne da gaggawa dai sai sa aka haifi ya mace Maryam rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytan ar-rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya wannan ya nuna mana wannan boyar Allah tun kahin mata haihu tana da kuduri tana da anniya ta yanke niyyar cewa ta fuskantar da abin da za ta haifa zuwa ga hanya mafificiya ta aza shi ga hanya wadda zai samu yardar ubangiji ne shine da masallaci Kuma al-Hakim a cikin suratul Luqman Allah ya ba mu labarin yadda ya tattauna da ɗansa قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله يا كيدانا كذا كي شركة الله كذا أبن يفارة شيء لا تشرك بالله با مغنى الشركة إن الشركة لظلم عظيم أقيم الصلاة كغير صلاة karanta sai da sallah ya karanta sai ya san duk inda yake yana tare da Allah kai ya sake shi wani abu wanda ba daidai ba in tako ya bunayya innaha in tako miskalu habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah kaga wannan ya karanta da shi ya sani duk inda ya samu kai ne to yana nan tare da sanin Allah sanin Allah na tare da shi wannan har inda ya kai ga koya mai hadda tahiya da kuma sauti magana wa qasid fi mashika wa udul min sautika inna ankara al-aswat la sautul khadir kai tahiya tsaka tsaka kakkai da ya ta takama ta kuri ta nuna kasaita kuma kakkai da ya laƙe laƙe kamar eh wanda yake ba namiji ba kai da ya tsaka tsaka haka sautinka ka rage sautinka ka yi amfani da sautinka gwargwadon bukata ka zama mai kuwa a cikin shiya mai harshe mai yaya ko ina ana jin harshen ka haka zama haka sa dabi'a ce ta marasa kunya da marasa tarbiyya to haka dai Allah ya bamu labarin wanda Luqman ya tarbiyyar da ɗansa a cikin wannan sautin Luqman duk wannan nan na manyan manyan bayan Allah kamo daga annabawa da manzanni da salihan bayi irin su uwar Maryam matan Imrana da Luqman duka mutane ne da suka ba da cikakken kulawa da himmantuwa da halayya da makomar zuriyarsu wanda wannan ana ba mu labarin su ne a cikin alƙur'ani ba don goyi ba sai don mu kwaikwaye su mu bi irin sawunsu game da mafuskantar da halayyar iyalinmu da zuriyar a cikin suratul furqan Allah ya ba mu labarin ibadur rahman wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hauna yana cikin abin da Allah ba mu labarin cikin laburran bayan ubangiji Allah mai rahama rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imama kaga ibadur rahman da Allah ya yabe su ya na mu matsayinsu ba don kai ba sai don mai koyi da su yana cikin abin da Allah ya ba musu mutane ne da suka ba da cikakkar kulawa ga halayya ta su da makomar iyalin suna addu'a Allah ya ba su daga matansu da zuriyarsu abin da zai natsar da idanunsu yana natsar da idanunka ya kai bawan Allah kaga ɗanka na da yana tangadi yana maye ya sha kayan ƙwaya yana natsar da idanunka ka ji kuwa a ce ɗanka ne aka kama ɓarawo yana natsar da idanunka a kawo gaban mai gari cewa ga yaron ka yawa da ce. ciki wayannan duk ba cikin jerin gwanon ƴaƴa masu natsar da idanun yanzu. ashe kenan nan bayan Allah sun ba da karkar kulawa ga abin da shahi makomar zuriyarsu haka sauran muminai gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin tun dadewa tun zamani na farko yadda suke fafatuka da himma da anniya zuwa ga samar da gyara a cikin yayan da tarbiyyar da su tarbiyya ingantacca da dora su kan hanya mai mafita Allah subhanahu wa ta'ala ce wasu sai da بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال الله سبحانه وتعالى mun wa mutum umarni mun wajabta ma mutum da kulawa da mahaifansa da kyautata musu yana cikin kyautata mahaifanka suna magana kana magana yana cikin kyauta kyauta mahaifanka su ce ka bari ka ki bari su ce kai ka ki yana cikin kyauta mahaifanka ka jawo musu magana ba tobin ummuhu uwar mutum ta yi daukar dakon ciki ne karhan da kaddata kilan da wahala ba a kurhan ko karhan ko wata ahe shi da wahala ɗaukar ciki wahala haihuwa wahala wa huwa fi salihu daga ran ɗaukar ciki ne zuwa yaye shi salatu da shahara a takaice wata talatin shekara biyu na ban nono cikakku wata shida na ciki da ina ga in cikin yayi wata tara sannan kuma ga shekara biyu na shayarwa hatta idza balaga ashuddahu mumini musulmi da Allah umarce shi da shi kyauta ma uwaye ne ya tuna irin ɗawainiya da takainiya da wahalhalun da mahaifiya din ta sha a ɗaukar ciki ne da haihuwa da ɗawainiyar bayan haihuwa har zuwa yayi kai ko bayan an yaye ba a huta ba amma ita wannan matar ce ko ita wannan mahaifiyar ce zai sa ma bakin ciki ko ya ta mata ta yi a kan da ya faranta ma mata ta rai ya bakanta mata rai ita da ya hana ma kwana a cikin darare da yawa ita da ke tadda mu yi bakin ciki da rashin lahiya tai ta yi jinya tai ta yi wankin kashi ne ta yi wankin boli ne yau da zai wa mata ta yi kashi ga zani sai ta yi gidansu ma amma so nawa mutum na wa kashi kana iya lisa ya alal akalla ko so nawa mutum yawa uwa sai kashi ta wanki wani ma yana goye a bai ya kai mata kashi ko goye to amma yau yana ka ba ma ta ko a kwanta kai tsarin kwanci to ka dole ya tashi don ka zama bidan rawaro haka haka ta tona ma amma sanda kana hesa ma mahaifiyarka tsari, ka ne mata kashi tana wankewa wata faɗa ma cikin farin ciki ta ka wankin bolinta cikin farin ciki ta ga wankin kashinka sama ta ce za ka zo ka yar dare ɗaya ka yi watsi da al'amarinka ka rungumi mata ka kai mutu da wani ya zuwa ta da dukkanin musulmi da ya kai wannan zango ya kai shekara arba'in ya kai ma'aikatar waɗa abin da ya kamata ya ci rabbi ya ubangiji a ne ka cufa mini ana shukura ni'imatak in iya gode mu ni'imar da kai min Allah ki an alayya wanda kai a kaina wa alawa dai da mahaifana mana amala salihan Allah ka tusa mini ya aikata ayyuka nagari tarbahu irin aikin da kake so kuma kai da shi wa aslih li fi zurriyyati Allah bai na cikin addu'a bayan Allah mu'minai cikakkar kulawa da zuriyar saboda haka kowace masu su ne musu addu'a da fatan alkhairi da hankuri da ɗaukar ɗawainiyar tarbiyya don su samar da cikakkar mafita su gina ingantaccen al'umma wanda za su amfani musulmi da musulunci ya ku bayan Allah a ɓangaren magana akan tarbiyya da mushkilolin da ko matsalolinta a yau wace hanya za mu bi don samar da ‘ya'ya na gari. Na ɗai, zaɓen mata, ma'ana ka zaɓar matanka uwa shi ne matakin samun ɗanagari. Na biyu, ka yi addu'a ka yi istikhara wurin zaɓen wannan mata. Na uku, bayan an yi auren an tare, ka karanta zikirin bina'i zikirin tarewa ya na cikin sul muslim ka rika goshin ta ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma azwa na hudu daukar matakin lokacin saduwa kai zikiri wanda annabi ya ce duk wanda ya karanta wannan zikiri in Allah ya karbi zai samu da a wannan jima'i shedan ba zai cutar da shi ba Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana na biyar ka yi ƙoƙarin zaɓa ma ɗanka suna mai kyau kar ya zan an hawan makaɗa kawai ka ji sunaye a cikin filafilan hausa ka ɗauko ka dan ƙara ma ɗanka ko ka ji sunaye a cikin filafilan hausa ka ɗauko ɗaya ka dan ƙara ma ɗiyanka na shida karantar da wannan da ilimi ilimi na aƙida ilimi na ɗabewa'i masu kyawu ɗora shi a kan lizimtar ƙur'ani da sunna Allah ya ce manzo Allah ya ce da gina shi a kan barin duk wani abu da ya sa a musu na bakwai idan za ka yi aure ka yi ƙoƙari ka yi aure dukiya ta halal kar ka yi aure da haram don in ka gina armenka da haram to kaga wanda ya shirka da haƙin haram to Irin haram zai hito ke abu na takwas ƙaurace ma miyagun abubuwa da ake gudanarwa abokin an ganci na kwaikwayon maƙiya Allah ta'ala ga ɗabi'o'insu da tagararsu idan za ka aure ka ƙaurace ma wannan kwaikwayon kar ka shirya aurenka bisa ga kwaikwayon makiya Allah subhanahu wa ta'ala na a sheke aya a cashe a yi kiɗi a yi rawa a yi fati a yi shaye-shaye eh? duk ku fata shiya da warin taba aljannu a yi ta rawa da ɗiyan mutane har dare a lalace su. to duk wanda ya buɗe armene da irin wa'annan miyagun ayyuka to bai buɗe matashiyar samun ɗanar ba abu na tara ka sa gaskiya da amana tun daga farkon neman aure ka yi gaskiya kar ka sa karya wurin bil'armi abu na goma ka ciyar da iyalinka da halal don ciyarwa da haram yakan yi tasiri wa wuziya bil harami fa anna ta jabula. na goma sha ɗai ka yi ƙoƙarin hana ɗanka daga miyagun abokan zama da ka hararu ko ka samu labarin ɗanka yana tare da wasu miyagu to ka yi ƙoƙarin kange shi duk wata hanya da za ka bi wanda za ta baka wato kuzarin aiwatar da wannan ya ku bayan Allah hayo a bangaren ta tarbiyya waɗanne irin hanyoyi za mu bi don mu samar da kariya ga 'ya'yanmu da zuriyanmu wadda za ta hana su karkata su kauce mata farki mai kakke su shiga a cikin ɗirkaniya ta zamani ƙarƙashin tarkon shi nan, wanda zai nisanta su daga ubangijinsu wanda kuma zai sababantar da su zama masifa da musiba maimakon abin farin ciki da nutsuwar idan hanyoyin da ya kamata mu ɗauka game da 'ya'yan don kange su daga karkata da samar da su tarbiyya mai nagarta na ɗaya kada mu taba ko oho da al'amarin aqida kaga luqman da zai fara kansa da ɗanai abin da ya fara ya bunayya la tushrik billah la tushrik billah ka hin ya kawo wa aqimis sala ka hin ya kawo amur bil urf aw bil ma'ruf wanha al munkar wasbir ala ma asaba ka hin ya kawo wa qasdi mashik wa qudul min sawtik la tushrik billah kam mai ko oho da al'amarin aqida Muhimman duka al'amarin kawa a ƙida dasa tauhidi a cikin zukatan ‘ya'yan tun suna ‘yan kankana a zukata. Abu na biyu, mu yi ƙoƙarin hana ‘ya'yanmu kwaikwayon mabannata. Duk mutanen da suke mabannata, shiriri tu, to mu hana ‘ya'yanmu su kwaikwayi kamar ga shiga abin da ta sha kaya, sutura, wando, ko tango, ko bulla, mu hana su surkwaikwayi mutanen banza mu hana su surkwaikwayi shiriri tattu sannan abin da shari aski ko aje tsura a kai mu hana su yin aski na shiriri tattu na lalatattu mu hana su kuma irin aje tsura irin ta'arna kaga ɗan musulmi da tsura ta yi cibi ga daren ya sha haɓa da baki ta yi baƙin irin kamar ba ɗan musulmi ba to irin waɗannan kwaikwayo kwaikwayo mu taka musu biki mu doka musu mataki mu ginci su ga wannan abu na uku mu hana su duk wani abin da zai kai ga cakuɗa tsakanin maza da mata wani bukukuwa a aure ne ko ba haka ba cakuɗa da mata da maza a istila mu hana su na hudu mu ɗau wani matsayi na gasken gasken mai anniya da himma da kange su daga shan a kayan maye da ka hararo ko ka samu labari ko ƙashen ƙashen cewa an ga ɗanka yana tsotsa wani abu ko yana shaƙa wani abu eh, ko yana burara hayaƙin aljannu to ka ɗauka mai mataki mara kama ka bijire mai ka tabbatar da cewa ka ɗauka mai mataki na gaske da zai kange shi daga wannan shi gaba da shaye-shaye amma mu zura ido mu kyale mu rungume hannuwa tun abu na farko Haya ya zan bai lamfasuwa sannan daga baya ko mu kama kuka abu na biyar mu ɗau matsayi yankakke kuma mai tsanani da gauci ga hana ma 'ya'yanmu mata ne ta irin ta tsaranci. kada ka taɓa sakewa ka yarda wai ɗaya ka ce da jale ko ta yi sakai ga hili ko wuya ga hili ko ta yi ɗinkin matsu ta mace ga sunan duniya kayan a mace ga lahira su wuga ka daɗe kakka taɓa yadda ka saka sake mama yarka ce irin wannan hitar kakka yadda diyarka ta gwada hira da samari bakin garkarka ko akan gona ne ko akan titi kakka yadda radda ka gani na farko ka hana ka ɗau mataki hurjan jan ku saba da uwarta ku yi baran-baran da ita ka yi ƙoƙari kya sai ka daƙila wannan kafa kuma ka ɗau matakin hana ta da zaran ita da an yi magariba ka kafa doka mai kauci tsakaninka da ita da uwarta da an yi kiran sallar magariba ba ta yi ta kore kuma ka tantance da inda za a kwana da kuma hakikanin kwananta abu na shidda idan muna son mu ba da kariya ga 'ya'yanmu daga karkata da tasgar fitintinin wannan zamani dole mu yi cikakkar kulawa game da abin da shafi abincin don yunwa takan tura yaro zuwa ga karkata da banna idan ya kasance kai magidanci baka kula da tanadan ma iyalinka abinci ba kana barin su da yunwa to yaro in yan mutse ji yunwa abu na farko mahi sauki da zai yi kwaraka to daga kwaraka sai ya ga abin wani ya dauka to kaga ai ko kwaraka ba abin ya bota ba balle har ya kai ga dauka wani abu to barin ya'ya da yunwa wannan yana musu mawarin karkacewa da lalacewa dan in samu sun samu wani mugu mai wani ɗabi'a ko ta ya taya su kai tsira su miƙa waya sannan wannan zai bayu zuwa ga su shawaci wani abin wani su to dole na mutar wannan haƙƙi in yarinya ta kuma kabbata da yunwa to kaga ai shikenan in sauri ya kiya mata kuɗi da ta karba saboda tana cikin yunwa na hinkali to dole mu kula ma 'ya'yanmu da abincin abu na bakwai karantar da su ilimin shari'a da kuma sauran ilmuma na duniya ba su amfani ga rayuwa mu yi kokarin sa ƴaƴanmu makaranta ta kowane bangare su iya damu su iya hauni saboda kasu su zama takwallai dolaye ƙauyawa ga addinin su kuma a lokaci guda kasu su zama takwallai dolaye ƙauyawa a duniya su iya damu su iya hauni abu na takwas dole ka kula da 'ya'yanka kada ka bari su shiga a cikin ɗari ko ƙin banna ɗariƙoƙin karkata ka kula da ‘ya'yanka karka yi shige a cikin hanyoyi na ƙasa. abu na tara ka yi ƙoƙarin shagaltar da ɗanka da aiki ko da sana'a ko da karatu don zaman banza zaman kashe wando matsayin gumda yake ga tarbiyya iccen tarbiyya gumda zaman banza ga yaro shi ke canya wannan iccen tarbiyya ya kai dole ka shagaltar da yaro da aiki ko ka shagaltar da lokuta ne da aiki ko ka shagaltar da lokuta ne da wasu sana'o'i ko ka shagaltar da lokuta ne da karatu in ba haka ba ko sai ka bincike shi ba ka san ne ba ko kayan ajima sai ka ji an ce da tare da babban yana cikin abin da ke da kyau mu daga nan idan aka yi sakaci aka bar yaro da lokuta ga sunan ga banza bai sama da zaki da su ba sai ya afka babanna sai ya karbi wa'ayin shi inna shayatina la yuhuna ila awliyai a ƙarshe uwaye da 'ya'ya duka mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu ba da cikakken kulawa game da abin da shahi addini da gyaran ɗabi'a mu ɗaurace ma duk wani nau'i na banna kuma mu sani dukkaninmu cewa jin daɗin duniya mai gushewa ne jin daɗin lahira shi an mai tabbata walal akhiratu khairul laka min al-ula kai yaro matashi ka sani in dan jin daɗin rayuwar duniya ka dibarka ka afka ma harkar shaye-shaye ko barnar zinaci-zinaci ko sace-sace da sauran shiririta ka sani rayuwar duniya yan gajeruwa ta kayan ma haka kamata ya ka yi binciken tarihi shekara ka da suka wuce waɗanda ka gani tsohi yanzu da hurhura sun taɓa zama daidai irin matsayinka to ka bincika ire-iren waɗanda sun ka hau irin hayar da haƙi bisa gare ta yau ya ƙarshen su ya ƙari ire-iren waɗanda yanzu sun tsuha amma sun hawa hanya tun lokacin yaran ta su ta gari ya tsada su ya ƙari su to idan ka kwatanta tsakanin waɗanda suka bi mashiriri ta rayuwa tun lokacin ƙurciya, suka canja ƙurciyarsu su wurin hauka da tsirganiya da shiriri ta da banna da waɗanda suka gina rayuwarsu ta addini ta duniya da hilin kurciyarsu da jallin kurciyarsu da lokutan samartakarsu su koya ƙarshen sai kasance wala an kima da tafa, da wannan zai baka damar zaɓin hanyar da an mafi dacewa mafi kuma lalle mu cewa duk wanda ya bar abin da ya kaso don Allah to Allah zai karrama shi a duniya da lahira mu tarbiyyantar da rayuwarmu da 'ya'yanmu da sabawa da barin wani abin da muka so don Allah wanda Allah bai so ne sai mu bar don Allah idan muka yi haka sai Allah ya hurhura muna da an mafi alheri daga wannan kuma Allah ya karrama mu a duniyar mu da lahira ya buɗe ɗan musu hakika yana cikin manya-manyan fitintinu yana cikin matsaloli na tarbiyya waɗanda duniya ka fuskanta a cikin wannan zamani mawuyaci na dai abubuwan da ake watsawa a tashoshi na saurari da kallo na rayuwa mai kama da rayuwar dabbobi ko dabbobi na daji kwaikwayon ibahiya yan komi halalla yan komi halalla duk abin da kaka so a matsayin da ɗan adam kada da muka yi saboda haka in ma kama namiji da mace an kai sai a tambaye a ce shin da ƙarhi na ko ta yadda in ta ce a ah, ita sai ta ce ah, to shi gina ta da yanci tana da yancin ta aka da abin da amma inda ƙarfi na ta a ce ta dai ya yi fadi a kai shorin ya hakkin bin adama to irin wannan rayuwar ita ce aka ta watsawa ake ta talla a cikin waɗannan kafaifai da abubuwan da suke jaye kunya a cikin al'umma ga maza da mata musamman samari da 'yan mata duk sabubban rashin kunya da shaidana da kekashewar zuciya da kunnen kashi da kangare ma iyaye shi shine wayannan tashoshi suke da watsawa dare da abu na biyu da yake matsayin mushkila ko matsala a tarbiyya a wannan zamani waya waya gumda imani wadda ka gunda na can yi ce haka nan waya ka imani waya tsutsar da ke can ɗabi'o'i na gari ta barka kashi ba tsoka babu kunya babu ladabi babu tarbiyya babu ragowa babu jinƙai babu tausayi babu girmama na gaba kuma waya ita ce jekadan kowane sharri bala'o'in da suke tattare da waya a zamanin yau da suke zama barazana ga masu tarbiyya kama da gida ƙarshen uwaye zuwa malamai a makarantun ne da sauran al'umma abubuwa na da kowa ya san su ba su buƙatar yi Filma da talabijin shekara kaza da sun wuce baya ba su yi bannar da waya ta yi ta shekara guda ba to yahudawa sun bi hanyar baza wannan waya da sauƙaƙar da ita ba don komi ba sai don ka zama kalawanin wurin yi da saƙon, ɓanna a kowane saƙo a kowane sashi na duniya birni da ƙauye ko'ina, sai saƙon su ya kai zan sauri saboda haka kaga warko ma waya da tsara ta ba ka yadda waya tara layi shi din kai ne wani abu na na tunani lokacin da waya ta fara bayyana a nan duk da za zaka wani wuri kayan da shi nan amma wane na sai ka cimma gari gidi ne wata mutum duwa da waya sai mai halin gaske ka iya sayan waya tara alal kila sai ka kashe dubu saba'in sannan ka haɗa waya to da Allah ya sa an bata haka ne yanzu sai mai dubu ɗari da ishirin ka sayan waya to da za ta rage ga yara 'yan ƙanana da 'yan mata amma yanzu da dubu da ɗari takwas sai ka samu waya wadda aka kallo ga filafilai nan an jankara na rashin mutunci filafilan da ka goge imani su dasa munafuci a cikin zukata wanda su ne abu na uku da suke zama barazana ga hanyar tarbiyya filafilan da muka wama da su na cikin gida da waje filafilan hausa ne filafilan indiya ne filafilan turai ne ga sunan dai babu abin da suka watsawa face saƙo wanda ka rosa addini da ɗabi'a da mutuntaka ta ɗan adam abu na hudu ne ke zama barazana a hanyar tarbiyya a yau guguwar siyasa ta hanyar siyasa da yawa ake samun lalacewar samari da zaman su ‘yan daba inda za su kawo matamai su sha kayan maye su gama ma kowa aka son gama ma aiki aiki wannan shi ma yana taimakawa a gurɓata tarbiyya cikin zaman al'umma kuma ya zama wata barazana game da gudanar da tarbiyya abu na biyar al'adori da ake shigowa da su cikinmu waɗanda ba mu gade su ba ga uwayenmu ba dai kakanninmu al'adodi ga sunan kala kala da yawa al'adun da canza ba a san da su ba amma sun shigo sun zagaye al'umma al'adodin nan ko za ka ga sun shafi ma'aƙida ko wasu sun shafi ibada da sauransu ban san har da ake cikin wannan bangaren ba amma shekara ishirin da sun kauce ko da haka idan mutum ya mutu duk da zaman gaisuwa ba asali gare ba amma da an yi zaman gaisuwa kwana uku aka wace amma yau sai a ce sai an yi addu'a in an ce kwana uku sai an gaito malamai ko ina an taru an yi addu'a sannan a wace wannan addu'a da aka yi ta wace an sa gaisuwa saboda Allah ya ta shigo in har ana yarda yau ta shigo ba na da mutane cuɗanya da wasu mutane ta shigo cikinmu a ce a yi ango a yi fati a yi rawa da 'yan mata da 'yan maza a kira sunan wance da wa da to su yi rawa ko su ba da taron naira kaza saboda Allah da muta wane na nan uban da zai harbe an kai haka ko kaka ne babu wasu al'adori ne gurbatacci da suka shigo cikinmu da babu gade su daga owaye ba dai kakai abu na shidda da yake ba da matsala game da sha'anin tarbiyya watsi da karantarwa addini bayan ba babu ba karantarwa addini cikakken kulawa da himmantuwa mun yi kulawa da al'adodi na gargajiya bisa ga addini don yau wata al'ada ta gargajiya in wani ya ƙi ta gari za ka ga an yi mai ca ana ta ne ana suka ce wai wani ne ke ba a kaza wai bai yi kaza ba amma da zai sa a makarantar wa addini ko kala ba ka wanda ya ci saboda mutane babu ransu da karantarwa addini in kana yi kayan baka ka bari amma al'ada yau wata al'ada da aka saba eh, sai ka ce ba a da gidanka ko kai ba ka to ko ina sai an yawo da kai amma za ka iya zabo gari an san wani bai sallah an sani bai sallah da aka da sallah sai ta ya amma kun ba a ce ba ka ce inda aka ɓaci ne ko ana tumi ne shi ke amma yau da wata al'ada ta da an ka sani tun kakannin kakanni ta ya dai ya yi tsulu ce shi bai yanta ya ji to ga al'ada ta ko da ka tashi mutum ana yanta to sallah da al'ada da sallah ya wani ba ko kuma da to watsar da karantarwa addini bayan ba a cikin addini da ka haifar mana matsalar tarbiyya Allah ka gyara abu na bakwai kwaikwayon zanta daga gare mu da ido da abu ya shigo a cikin al'ummar mu sai a rance da ilu yanzu za ka ga matashi ya ta hili kurmi ya dan yi wata uku ya rufe da ko ne ga a ga yadda sarka eh? ya yi aski ya kwaikwaye nan bayan ka ya kafin su ranar nan gaba ya sa wani wando mai kama da fatan jaki. ya sa wasu tagwa 'yan matsatsa shina tafiya shina rawa shi gaba shi baya amma can inda ya ce akwai mutanen can suna na inda muke mi sun ka kwaikwaya na suran su ko in suka da da suna tayar da suran eh wannan yaron da garin ku da ke Lagos ko kurmi ya dawo ya yi yobin a bin wata ko ta ya dawo ka gane shi da sarka ga waya kila ma har da yan kurmi da wani wando na fatan jaki da sauransu akwai wancan inda ya zo akwai ɗan garin nan nan shina sana akwai yana aiki amma ta ta garin su bai ta da rawani ko ya sa malawa kai ko kaftani bai sa ga tabbawa ba amma mu turance da ni sai ka rasa ka damuwa mu sai ka ga mutum ya sa waƙa yana tsawari bai jin ko ƙala cikin da a lokaci guda da wanga da kasawa ka ta kana saurare ko baka da abin da ya kawai shi ko babu a aika ga jinsi ne ko kabila ɗaya ta irin waka yanke ka saurare da bai abin da aka wani shi ba wawa na ba tabbali na ba ka zo wanga takwalci sai ka yi mamaki ina mun ka samu shi yaushe cika da mu na kwaikwayo mu kafce da ido wa'anda mu muna ganin kirkiri ba su kwaikwayon mu amma mun wani cikin da muna kwaikwayon su yau duk da ‘yan mata fi da sa ka koyo ita ta tsiraici irin ta arna. Amma kana ganin arniya ta yi kwaikwayon ita irin ta musulmi? Ba ta kwaikwayo. Amma sai dai musulma ta rena kanta, ta da mutuncinta ta kaskandar da kanta ta yi koyi da biranya, ta yi koyi da jaka, ta yi koyi da wanda akuya ta da sarki. A matsayin ta ɗayan musulmi. akwai na takwas ruguwa da dukiya mun rubuta dukiya da yawa mun himmantu ga fitar dukiya kuma a hanyar fitar dukiya ta kowace hanya yau kowa sai kai ya kurki kuma ba da wahala ba kai tsaye da wahala saboda ka da an kulla hulɗa za a ga rashin gaskiya ta shigo don kowa haruru shi kai kamar wani kasan mai kishirwa ya kai ga rawa don haka da an kulla hulɗa da shi ta dukiya ba wai alkawali ya kadibi ba ko mutunci ko amana mi hmm, zai zabta shi ma shi gaba shi na kai ne shi abin da akan zuciya dai ba amana ba ko alkawali ko da mutunci ne ko gaskiya wannan duk bai taso ba lalle dai kowa sai ya kuɗi kowa in tashi gina gida sai ya gina shi irin tsarin gidan turawa to kaga wannan sai ya zama ya tabarbare wani tattalin arzikin ƙasa abinda ba ka iya haka ce sai ka yi shi ko abinda akwai wahala gare shi gare ka ko da za ka iya kai shi amma da akwai wahala sai ka wahala kanka saboda faɗi da ƙarya to wani a cikin abinda ka kawo wato tsaiko da wahala da tarbiyya a cikin na tara karkata zuwa ga son jin daɗi da hutawa matasanmu yaranmu da manyanmu kowa sai ya kai ji kowa sai ya kai ya kowa sai ya kai yin tura mai kwari ya gina gida ingantacce ya ci abinci mai daɗi kuma ga yawan kasala da ƙarancin himmar bina wanda shi a cikin abin da ka kawo dagula a cikin tarbiyyar wanda son son huta wannan da son jin daɗi kuma ba a iya motsa jiki kuma ba a biya hanyar daddaci wannan shi ke zababantar da a ɗau hanyar sace-sace daga nan a miƙe a cikin rahin shaye-shayen kayan maye. abu na goma da ke ba da matsala a hanyar tarbiyya shirin wasu ruwaye da wasu malamai wasu uwaye da wasu malamai za ka ga sun koma sun mumbu kuma omiyun fahim ta kalla muna duk abin da yara kai ba a ce musu ko ƙara malami yana ganin abin da ba daidai ba a gidansu a shiya su bai masu tsawatawa bai ca ko ƙala uba haka nan gaba garai wani ƙato zai to ya sallama ma dace su koma can gehe suna hira ko ƙala bai cewa, ba da ko ko ta ka tsoro wallahu a'lam to shirin wasu malamai da shirin wasu uwaye ga irin abin da ake gani a cikin sabon matasa na rashin tarbiyya wani na ƙara bunƙasa matsalolin tarbiyya a cikin Allah jara abu na goma sha ɗaya kuma na ƙarshe shine samun ban so in ce mata nasara ba samun dama daga maƙiya Allah na sauya tunani da karkatar da loran matasa zuwa ga wasanni yau babu wani garin da babu hilin kwallo ko birni ko ƙauye ita mutum birni shi ba ta ma sai iyaka ba duk ƙauyen da kace ta gacin ba dan wani da aka kwallo kwallo ta zama ibada kwallo ta zama lalura da sauran wasanni za a ga mutum baya washin fita hilin kwallo tun mariki amma an ka tambayi wacce makaranta shi ka halarta daga farkon wata har ƙarshe ne babu yanzu za a samu tarbiyya kana biye da ƙwallo kana shuri baka san sirrin littafin ubangijin ka ba baka san miman zo kai karantar ba na rayuwa da za a tambayi wani saurayi sahabban manzon Allah shi wani guda goma al'adatul mubashiratu bil janna mubashirun bil janna wani sahabban nan goma da annabi ya wa bishara da aljanna tun duniya zai iya bata amma club din da yake yana iya lifa ma mutum ɗari da wanda yana ciki yanzu da wanda ya haita da wanda kura dai aka yi da wanda ya kawo ci gaba da wanda ya kawo matsala duk ya san su makina Allah kuma ga hadarin alamar umma a man ahabba mutum zai tashi tare da wanda ya kaso ranar alfiyar mutum zai tashi tare da wanda ya kaso ranar alfiyar wanda za a ga yan an kaɓace wani daga cikin ɗan kulab su? wanda bai san shi ba shi bai san shi ba tsakanin su da shi an eh, safaran ba'idan an eh, tahiya bai nisa amma bai kanna a soke shi yana da sauki a soke wani malami na shi ko na garin su bisa ga a soke a wani dan kwallo bai buga ba kwallon ɗansa ba yanzu a gata da jiyoji shi da wala ai ta gardama kan kwallo ai ta labaru kan kwallo amma ba ta addini ba za a ga samari sun zauna sun share awoyi suna hira kan kwallo amma ba su iya minti ishirin a tattauna a kan matsalar addini ba su yaren babban ba to wannan dama da magiya Allah suka samu ta sauya tunare da juyar da hankalin samarin mu zuwa kwallo ya shiga abin da ya dagula hanyar tarbiyya kuma ya sanya ta zama mai matsala da waya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon tarbiyyar da iyalinmu ya gyara mana zuriyarmu ya shirya samarinmu da ‘yan matanmu ya ubangiji Allah muna roƙon da tsari da kariya da garkuwa daga dukkanin sharri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu rayuwar mu albarka abin da muka karanta kan abin da muka yi bayanin tarbiyya Allah ya sa mishi albarka ya ba mu iko aiki da shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙar da matsalolin mu na tarbiyya ya gyara ƴaƴan musulmi ya cusa musu kishin musulunci ya ba su damar ɗabi'antuwa ɗabi'o'i na gari na addini ya waiwai da tunaninsu zuwa ga abin da shi ne gaskiya da shari'a ya ubangiji Allah ka tsamo su daga domin jahilci da kuma ƙwaruwar makiya Allah subhanahu wa ta'ala suke musu da farwace musu hankali suna aza su kan abubuwan da suke ba alheri da ba ga duniyar su lahira muna roƙon Allah ala don dattijan da ya bada wannan wuri don a yi masallaci a rota ma Allah da yake Allah ya mishi rasuwa Allah gabata mishi ya haskaka mishi kabarinsa kuma iyalinsa an ce suna nan tsaye kan abin da ya shahi ba fatakar gudanar da al'amuran addini a wannan wuri Allah ya karfafe su ya ƙara hore musu kuma ya sa musu albarka ga rayuwarsu da zuriyarsu da dukiyarsu ƙara gore musu ci gaba da ayyuka alkhairi kuma Allah ya sa su ma su a gari ma'aikinsu ga wannan ya ‘ya'yansu su gaje su akan wannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alkhairi duniya da lahira wanda mun ga da wannan musali ba muna neman Allah saki daga ruwa daga sharrin duniya da lahira wanda mun ga da wannan musali ba subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أنا فاتن أبن مالا يكرم تشمو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يكرم مالا أبا خيري الله سبحانه يكون يعيب إلى أبن مكتير dukkanin abin da ake bukata a yi bayani daura da wannan maudu'i mallan ya rage ya ya gama ya ya gama ba da abin da ya rage wanda za a faɗi amma dai a cikin cikin da ne har shi malam da kai ne ya ce zan ce wani abu abin da zan iya cewa shi ne a cikin makallan da mallan ya kawo muna da kuma ayoyi na alkur'ani daura da abin da shi tarbiyya a suratul luqman Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin abubuwan suna gudana tsakanin Lukumanu da kuma ɗansa. Akwai abubuwa Allah ya ala kusan goma sha biyar waɗanda shi Lukuman wato ainihin ya karanta da wannan yaron nashi mai albarka. Ya ce yin albarka kenan da yaron an haɗu an zan biyu. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya ga sun ba an mato mai kyawu. To haka ya ce wato ainihin da ke kasance ga ganin shi ya yanai. ka yi ƙoƙarin wato ainihin karantar da ƴaƴanka abu na farko shi ne aƙida sai idan an kula shi lukmanul hakim abin da ya fara gabatar zuwa zuwa ga ɗalin shi ne karantar da shi haɗarin shirka ya karantar da shi shirka cewa abu ne wato zalunci ne mai girma kuma shirka abu ce wata Allah subhanahu wa ta'ala ya amince da ita ba bai yarda da ita ba kuma dai a takaice cikin abin da shi lukman ya koya ma wannan yaron nashi ya koya mishi aqida mai kyawo tauhidi ingantacce ya koya mishi al-akhlaq dabi'u na kwarai babu wata ɗabi'a a wurin hali can abin da Allah ya bayyana mana cikin wannan sura game da abin da ya kuma lukumanu lansa wanda wato ainihin lukumanu ke asa da shi wannan nan nashi ba a kan wannan hanya to haka ya dace mu kasance mu da mu yayaye yi kokari makarantar da su aqida ingantacciya makarantar da su dabi'u na kula dukkanin abin da ake bukata wato an mu koyar da su da fata Allah ta'ala ya nuna jagora sai ya rigi yayi kuma duk abin da ake bukata a rigi ayan bayani ne fata Allah ta'ala ya samu kudu tare Mu musira tare Allah ta karshen karan a duniya ce karan la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh